mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamata ya masa godiya kuma aka nemi mura salati zuwa ganin Muhammadu sira da aminci Allah subhanahu gare shi insha Allah khutba na yau samr na khutba shine bayani da nayi about two weeks ago game da irin fadala na istighfar kuma yau insha Allah zan da kara dan wani bayani kuma musamman zan yi amfani da aya a cikin suratu na zumar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim nasiha ne daga waje Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana cewa tauji bi ma'ana Allah yana kira zuwa ga waɗanda sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sun yi iri-iri zunube sun yi zina an yi sata an kishi an yi komi da komi sai sun kai daraja sun kai labin da suna ga kansu kama allah ba zai masu gafara ba ga koron su mutane su aka ne da suke sai ce to labin da mun kai yanzu allah ba zai muna gafara ba mu ci gaba da zunubi kawai allah ya ce bai yi ba lakin la taqnatu min rahmatillah ai rama rahma na allah subhanahu wa ta'ala arwa yana na inda ku ne ma gafara waje allah subhanahu wa sai maku gafara ba ku ji tarihin wannan mutum da ya kashe mutane 99 ba sai yana neman gafara waje Allah subhanahu wa ta'ala ya je ya samu ce wani pastor sai shi ya ce Allah ba zai mashi gafara ba sai ya ce birin kashe shi ma sai ya kashe shi wannan pastor ya ce mai da nan ya zama 100 guda dari sai yanzu ya je ya samu wani malami wannan malami ya ce to zai yi tafiya ya je nema gafara wajen Allah amma a karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi gafara saboda shi ne bai dace ba cikin addini nan mutum ya ce tun da mu laifin da mun kai yanzu mu yi sata mu komi da komi Allah ba sai mura gafara ba ai wanda iri tafkiri wanda bai yi ba ne tunani wanda bai yi ba mummunar tunani ne Allah subhanahu wataala ya ce la taknatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah subhanahu wataala yana gafartawa du zunubi gaba daya wadansu malamai su sai dai shirka ko shirka ma ranar da ka ce ne ba zan yi shirka kuma ka yi tuba finally Allah zai zai maka gafara wara mutane maka waɗanda suka ba da suka taimake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da maka hire ne suke amma da suka nemi gafara wajen Allah subhanahu wataala sun shiga cikin addini kuma Allah subhanahu wataala ya masu gafara Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a inna wal ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma ba zai gaji ba wallahi beringa maka ko kai da yaronka ko da yaranka ma sassiya su yi wani abu kuma zai kelefu zaka yi dinayinsu su zaka ce ai kai daga yau ba kai ba yaro na bani amma ba zai kai laifu ba waje Allah Allah zai ce ke ba bawa na bane kalla har kahiri ma Allah ya ce da kana saka yi masu nasiya bil hikmat wal mu'izata asana kai masu magana da hikma ba wai zaka ce ku ya wuta ne ba abun da za yi a'a Allah ya ce ya ibadi ku bayina duk da kana su yi israf israf shine ba wani zurubin da kun sani a duniya wanda ba su yi ba amma Allah ya ce ka gaya musu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad la taqnatu min rahmatillah kar ku ce ba sa su samu gafara waje Allah ba inna Allah ghafur inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah shine bai gafara kuma wata aya kuma Allah ya ce walladheena idza fa'alu fa'ishatan ga wadannan mutane da suka yi fa'isha sun yi zina ko sun yi kariya ne sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala zakarullah sasutun Allah subhanahu wa ta'ala abun zai dame su zai yi lokacin da suna yi sun riga sun sa kaya na shaitan amma bayan da aka gama yanzu sun tuna Allah subhanahu wa ta'ala sai yanzu zakarullah sai sun fara suna kuka wa stakfaru dhunubi kuma kare sun fara suna neman gafara wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa man yakfuru wa man yakfuru dhunuba illa Allah ba wanda zai yi ba wani gafara sai Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu kuma ba su yi israr ba menene israr shine mutum sai ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma zai fita ya ga ma mutane da dai rage abin da kai ba wanda ya sani kuma ka fita ka kai kasuwa ko ofis naka kuma kana gaya ma friends naka ga abin da nayi yi waɗannan mutanen Allah ba zai masu gafara ba walam yusirru alama wa hum alamu kuma sun sani amma ba sa ta ba saboda shine addini namu ba irin na Christian ba sai dai ka shiga ka fita ka gaya ma kowa da kowa ke ka saba ma Allah ba aka bane ko a wajen limami ma ba za ka gaya mashi ba ka da Allah ne kuma da ka ma gafara wajen Allah Allah zai maka gafara imamu muslim ya rawaita cikin sai nashi daga abu musa al-ashari ya ce eh, manzon Allah sallallahu ya ce inna Allah azza wa jalla lil Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil tuba yatuba musi'un nahar sai sa zai bude ana yin shi ba kama namu bane da dare saboda yana sai ya gafara ma wadanda sun saba mashi da rana kuma haka ne da rana zai bude ana yin shi subhanahu wa ta'ala saboda yana so ya yafe waɗanda suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da dare kuma haka ne a cikin sunan tirmizi manzo sallah ya ce duk wanda ya nema gafara waje Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai mashi gafara malam yu gargir inda malakul maut bai zo ba inda bai ke lokacin da za a karba rai shi ba inda ka nema gafara wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai karba zai zai karba kuma sai zai yafi maka min zunubinka amma da lokaci ya kai ka ga Isra'il kuma yanzu ka ce astaghfirullah wallahi ba zai yi ba Allah do me ka yi ai ka gama you are kuma kana ce astaghfirullah wani astaghfirullah kenan Allah ba zai ji maganan ka ba kuma karshe na bayani shine yau kai islamic calendar na Nigeria na musamman Amir al-Mu'minin Sultan yau ne kwana eh, rana eh, takwas bi ma'ana akan wannan lissafi nasu gobe ne zai zamanto tasu'a rana asaba kuma rana ladi zai zamanto rana ashura kuma target naka ainihi aini kana bukata shine rana ashura rana goma na muharram don rana shine rana da allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki annabi musa daga fir'aun kuma ya taimaki aka ne bani isra'il gaba daya saboda shi ne ya isra'il ko yahudawa suna yi kuma manzon ya same sa madina ya ce me yasa kuna yi wannan azumi sun ce saboda allah ya taimaki annabi Musa wannan yau ya cire hannu fir'auna sharri na fir'aun sai manzon sallah ya ce nanu haqqu bi Musa minu mu mun kusa da Musa fiye da kuma don Musa akhi Musa Musa broda na ne dawa na ne to a kai wannan ya zama to sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kana bi kalanda na Najeriya kuma yana da yana da muhimmanci ka bi magana na Amirul Mu'minin amma da kana bi irin na international na Saudiya ko Muslim Pro a yau ne rana tasowa kuma gobe su ne rana ashura kuma wani ba zai kawo jayayya ba ko ya kawo ni debate it's normal ba wani ba nafila ne idan ka yi amfani da na Najeriya alhamdulillah zaka samu ladanka idan ka yi amfani da menene na international shikenan kuma zaka samu lada wanda ya yi azumi yau kuma ya yi gobe alhamdulillah ya dace kuma wanda zai yi azumi gobe kuma da jibi kuma ya dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين